Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma mun gode da sauraron muhawara ta studio Kalangu da kuke yi. Sunana Musa Mamman ni ne ke jagorancin wannan muhawara kuma dan jarida ne a Radio da FM a Agades ɗaya daga cikin rediyo da suke hulɗa da studio Kalangu. To muhawara ta studio Kalangu tunatar da ku ne dai za mu yi muhawara ce wadda ake saurare a duka faɗin jihohi guda takwas na Niger ta hanyar akal gidajen rediyo guda 46 da kuma talabijin guda shida da suke hulɗa da studio kalangu a agadis ana sauraron wannan muhawara bisa kan kafofin rediyo nomad fm da kuma sahara fm To muhawarar tamu ta yau za mu tattaunawa ne bisa kan noma da kuma kasuwancin albasa a karamar hukuma ta tabelot waɗansu irin kalubale da ake iya fuskanta bisa kan wannan yanayi. To karamar hukuma ta Tabalat tana cikin gunduma ta Cirozedin kenan kuma tana da nisan kilomita 145 daga garin Agades kuma yanki ne da ake noma musamman ma noma ta albasa ita ce dai wadda al'umma suka ba muhimmanci a cikin wannan karamar hukuma ta Tabalat. to a cikin wannan lokaci na zahi su manoman suna fuskantar matsaloli daban-daban na normal da kuma kasuwancin wannan albasa kamar yadda union ta cooperative marishi ta tablet wata kungiya mai kula da harka manoma ta tablet ta ce a cikin wannan shekara dai noma albasa da aka yi wajen sako dubu dari biyu da arba'in ne aka yi noma wanda cikin sako na kilogram arba'in da biyar kuma wanda aka samu kasuwa wajen miliyar uku da miliyon dari shida to yaya ne ake wannan noma ta albasa a nan tablet yaya ne ake kasuwancinta waɗansu irin kalubale ne su manoman suke fuskanta to wata hayya ce za a bi domin a shawo kan wannan matsala to domin tattauna bisa wannan tambayoyi mun gayyaci malam adam amu wanda mai sa ido ne bisa kan harkokin da suka shafi karamar hukuma a tabelota malam adam salamu alaikum wa alaikum salam kuma muna tare da abdallah abubakrin wanda shugaban wata kungiya ce ta manoma ECCT. Malam Abdallah, salam alaikum. alaikum salam muna tare da abu yahiya kader wanda shi manomi ne malam abu salam alaikum alaikum salam muna tare kuma da hassan barka wanda wakilin mai gari ne dai na tablet malam hassan salam alaikum alaikum salam barka kuma da zuwa a cikin wannan muhawara To za mu sumawa dai da Malam Adam wanda ku ne kuke wakilcin karamar hukuma ta tabila a cikin wannan muhawara tam. Kuna iya gaya ma masu mu da sauraronmu yaya ne wannan karamar hukuma ta tabila take? To, karamar hukumar tabila ta karamar hukuma ce mai fadi domin mun yi iyaka da fashi wajen gabas mun yi iyaka da tanhiya wajen kudu wajen yamma mun yi iyaka da dabaga wajen arewa mun yi iyaka da cimiya kenan karamar hukuma ce da take cikin jiha agadas kowa yana jin da lokacin da mu manoma ne yawancin eh, mutanen komin noma ne suke kenan noma aiki ne na fari a cikin komin kemu to kamar menene kamar abin da kuka sa gaba a cikin komin tuntaku to abin da muka sa gaba cin gaban talakawa ne komin ya kamata ta biya ma talakawa eh, hakkokinsu su ji dadin rayuwa a taimake su wajen noma a da noma a taimake su su samu rijiyoyi su samu ayyuka ayyuka da yawa waɗanda suka shafi ci gaban talakawa. To, eh, mu komo gare ka malam Abu Yahiya Kader, za ka iya kwatanta mu kamar bisa kan harkar taku ta noma kamar yaya ne ake yin noman mata albasa jama'a assalamu alaikum eh, mu yadda muke noma noma ta albasa lokacin da ake lokacin ganin na damana yawancin manoma na albasa su lokacin ruwan gani suke yin ta kuma lokacin na akwai masololi da yawa waɗanda suke fuskanta wajen kaman na ruwa na ruwan nan kuma masololi akwai lokacin da za a shibka lokacin nan ne ruwa suke zowa wani bi sai a samu cikin shibka su zo sai ka ga noma duk ya saya saboda cikin ruwa noma ba ta da dare wani bi sai an shibka ruwa an sun zo ta yi jabo sosai sai ka ga ta fara mutuwa cikin masololin da ake samu kenan To a wani lokaci ne ake wannan noma? Lokacin da ake noman uh, albasa. Lokaci kamar yawancin nan tablet yawancin shibka ut ne. ne kenan lokacin ruwa ne. Mu ruwan namu sakan ruwan namu kenan ut ne. Cikin ut kenan lokacin nan ne ake samu kowa ya kama aiki wa'anda suka kama tun ut bata kama ba kisan sai ka ga ruwa sun zo sai ta fara rubewa ta fara mutuwa ne yake kawo ma mutane asara da yawa To, kamar eh, wani irin eh, kayayyaki ne kuke aiki da su na noma ta albasa? Iri wanga na gargajiya ne wanga da muka sani iri nan. Saboda akwai wani irin da wanga proje take kawo amma yanzu wannan iri mutane har yanzu ba su yarda da shi ba. Saboda akwai shi wannan irin da aka taba kawowa. Wai mutane suna ganin cewa kaman lokaci yake da yawa ba a fidda shi ba. wani yana wata hudu wani biyar wannan lalle ciwo ba ta kama shi kamar yadda take kama wannan namu irin wanda a gare mu nan amma yanzu kamar mun fara samun wani irin da shike cikin wancan ne aka samu shi ko aka gyara shi wannan wata uku ne yake yi wannan kamar ciwon nashi ba ta kama shi sosai ne kuke samun shi irin yanzu an fara gyaran shi nan ne akwai mutanen da suke gyara shi to mu komo wajen naku malam abdullah wanda ku ne ke wakilcin kungiya ta ta manoma jiya da isusite a nan tablet kama kuna iya faɗa min mu ya kuke gudanar da kasuwanci na albasa eh, mu ECCT eh, muna da wurin sai da albasa a gades to sai dai akwai masaloli. kamar eh, lokacin albasa in ya yi yawa ana samun matsalar kasu ana yin asara da yawa saboda wani lokaci kasuwa ba a samun kasuwa mai wadda za ta fiddo yan garaki. To ke kawo haka? Eh abin da yake kawo haka na albasa in ta yi yawa kenan eh, in ta yi yawa sai ka kamun ba ta da sari. Sari ne ishin sari ne ke sa in ta yi yawa kenan kuwa yana rike da ita ko ina akwai ta kamar kuna iya kwatanta mu yaya ne kuke huta da ita duka hanyoyin da kuke bi shine muke so mishi hanyoyin da muke bi kawai dai mu yan garake mun gyara musu wurin sai da kayansu an samu wanda za a sai kawai ya je ya sai kayan kwantuwar kwantuwar cin na wanda suke agars muna da kwantuwar inda ake sai da albasa ko da yake ba a shi a kwantuwar wurin sai da albasa dai kawai gare mu dai. To mu komo gare ku Malam Hassan Barka wanda kuke wakilcin mai gari na Tabelot kamar bisa kan harkar da ta shafi kasuwanci kuma da noma na albasa wani irin amfani ne shi garin Tabelot ke samu daga manoman na albasa. e to lalle abin da dai zan cewa abin da ya koma noman albasa a nan tabulut ana cin amfanin shi sosai ana samun amfanin shi saboda abin da za mu cewa noman nan na albasa shine ne raya tabalut shine karfin garin tabalut amma lalle da kwai masaloli sosai wani irin amfani ne ka ce ana cin amfani ana cin amfani saboda kenan albasan na ita muke nomawa an muka noma ita muke fiddawa mu je mu sayar mu yi duk an su bukatoci waɗanda suka koma na rayuwa na yau da gobe bayan wannan lokacin nan wani lokaci in mun da ita ce kuma muke maidawa mu jujjuya mu yi kayan a shaguna ma a siyo kayayyaki a zo ana jujjuyawa kuma kahin lokaci na noman ya zo lokacin noma ya zo kuma sannan kuma hallo a koma a shiga noman kuma abin da ya koma sayarwa kamar yadda da wannan ya fada lalle ana samun matsaloli da yawa saboda albasa nan wani lokaci kai kana iya ka kashe kudi sosai ka saya kai noman albasa to idan baka shigo na farko farkon nan ba sai ka je wani lokaci albasa ta yi yawa in ta yawa ka zo ka aje sai ka rasa kasuwa ma tana yawa ya kasance jarin da ka zuba ya zamana bai dawo ba a kan mine ne saboda kai mai garka baka da daman hanya wadda za ka bi kai ka je ka saido albasan nan a can agadas da kwai waɗanda yake su ne suke zamne kamar kamashi wani albasa su suke sayarwa su ne suke da wannan hanyar to ku a matsayin ku na kama masu gari ko kuma wakilin mai gari mm-hmm. eh, wani irin takarawa kuke yi bisa kan harkar noma da kuma kasuwanci na albasa a matsayinku na wakilai na talakawa to rawar da dai za a takawa guda ce ana wayan da mutane kai akan akan kenan su yin sari akan tahiya albasa menene sari ya kasance an an noma albasa ga mutane su saya su bi manyansu akan yadda suka tahi musu da sarin yadda za su rika kai ta can saboda su ci amfaninta to kuma abu da yake ba wuri ɗaya ba ake yin shi wurare ne da dama haka ne yana ana samun dan tangarda wani lokaci tunda da kuma lokaci wanda ke sai an dakatar da motoci a dakatar da su don mi saboda arka daukata da sannu sannu dan yan garake su samu su ci amfanin wannan albasar da suka noma tun komo wajen ku malam adam adam ah, ku ne ke wakilcin karamar hukuma ta tablet a nan kamar wata irin hulɗa ce gare ku tare da manoma cikin harka aiki na noma ta albasa To, eh, kasan talakawan komin duka manoma ne. Kenan hulɗar da ke tsakanin mu muna tsakanin su da proje-proje. Akwai proje da yawa suke aiki, kuma sai sun biyo ta komin. Kenan muna gama su da manoma a inda ake bukata aikin da suka kawo. To, proje sun kashi suna da yawa. Akwai masu tallafa wajen rijiyoyi, akwai masu yin baraj-baraj, akwai masu ba da karatu. Dole ko Eh, aikin na gwarka na yanzu sai an sa ilimi a ciki domin wancan aiki na gargajiya an wuce shi da yake duniya yanzu gaba take kullum dole sai an kara musu ilimi musamman a sa yara a cikin wannan haraka ta noma a kara musu ilimi don su ci gaba yanzu noma ya wuce wai don ka ci da iyalinka a'a noma za ka ci gaba da shi ka zama wani entrepreneur haka ka bude ayyuka da yawa ka dauki ma'aikata cikin komin ka kawo taimako kai ma ka taimaka ma talakawa to dole sai mutane sun mai da hankali don su karu su ci gaba to dace akwai proje da yawa akwai proje masu rijiyoyi kamar su pizza kamar su sai akwai masu tare ruwa su yi kasa kamar su promovar akwai masu ba da karatu kamar promap kamar su kara duka suna kawo taimako don jin dadin manoma. To mun gode Malam Adam sai mu komo ku Malam uh, Abdullah. Abdullah a matsayinku na jagora na kungiya ta manoma, kamar a wannan shekara ta bana wani irin sakamako ne kuka samu bisa harkar da ya shafi kasuwanci na albasa da kuma noma mata albasa a nan tabalat. Lalle daga baya albasa ta kawo faduwa ta baya. amma da fari an samu kasuwa an samu an samu amfanin albasa sai dai wanda suka yi shubka baya wani irin amfani aka samu kamar ana iya takaita mu an samu kamar an samu kudi ah, to mallam hassan ku bangaren ku na wakilai na talakawa masu gari a cikin wannan shekara ta bana dangance da kasuwanci da kuma noma ta albasa an samu wani amfani kake gani alhamdulillah abinda za a cewa an yi ma Allah godiya lalle mutane sun samu amfani sun samu amfanin ta albasa a bana tun da dai kasuwa ta hau sosai abin da za mu cewa mafi aktarin mutanen da suka yi noman ta albasa sun ci amfaninta sun ci amfaninta lalle da kwai matsaloli waɗanda su ma an same su sosai tunda da kwai waɗanda yake sun yi shibka amma shibkar da suka yi gulbi ya zo ya kwashe an samu wurare garruka waɗanda yake an samu irin waɗannan banna kenan dai amma dai duk da wannan alhamdulillah za mu cewa abinda dai aka samu an samu amfani cikin shi sosai tunda an saida shi da daraja haka kake cewa da daraja ban gani kenan an sa an saida shi da kudi masu dan dama buhu dai an saida shi tunda buhu in ya kai kamar ka 20 za a cewa alhamdulillah kenan an yi kasuwa sosai kenan an saida buhu a jika 20 eh an saida shi a haka nan kwarai na albasa eh, insha Allah hmm. to eh, malam Abu Yahiya Kader kai dai manomi ne kashi dai bisa kan harkar da ta shafi ci gaba kamar a ganin ka shekarar ga ta bana wani irin eh, kamar raskwana ne za ku iya bamu bisa kan harkar noma ta albasa bangaren ku na manoma yani ta kasance cikin ah, cikin banan ga kaman shibkar da za a yi ko kamar shibkar da aka yi menene amfanin ta an kamar menene da aka ci aka ci duka eh abun mu da su shi a matsayin ka kai na manomi mm. wani irin amfani ka samu haka ne eh matsayin eh, abin da aka yi ga noman da aka yi lalle gode ma Allah banan ga noman da aka yi in ci ribarta sosai saboda cikin kashi dari alhamdulillah cikin kashi hamsin sun samu riban albasa sosai saboda duk da haka nan akwai ruwa an samu banna da yawa duk da haka nan gode ma Allah yawancin mutane sun samu bakin galgado. cikin wa'anda suka yi shibka na farin su ne yawancinsu suka ci riban albasa saboda hakanan ne ka san kaman shibka albasa yanzu kaman ta koma kaman ta sukuwa sukuwa ce wanda tana yawa wanda ya yi ta farin ya ci riba ko wanda ya yi ta baya ya ci riba saboda shi albasa dukan da dukan ta ma in ta kai da samburkin kana da ita baka da ita shi kenan kenan zancen kwantawa ne za a yi kuma riba lalle in ka diba mutane duk kowa sai ka ga a banan gadai a banan gadai kowa sai ka ga kaman ya iya ma shi yawancin mutane ba su da masololi kaman shekarun gada suka wuce gode ma Allah to malam abu mm. kaman waɗansu irin matsaloli ne kuka fuskanta a matsayinku na manoma bisa kan harkar ajiya ta albasa ko kuma kasuwancin nata wajen ajiya kasan albasa ajiya ta tana da wuya saboda in babu wuri mai sanyi iska yana buga shi ba ta yi wazancin ajiye albasa saboda in ka taro ta gara ma barin ta kai can cikin fangalla karfe ta da hakinta hakanan sai ta yi wata biyu ma tana cikin tana can aje in dai ganyen nata yana bisanta wannan ba ta da matsala ta kukusan matsala bana bisa kan harkar kamar ajiyar ta samu matsala a yanzu yanzu dai saboda zancen ajiye albasa mu mu shekaru da yawa ba mu aje ta miyarsa saboda lokacin da aka aje ta in ga koma baya sosai saboda rubewa ta yi da ta rube kenan aka yi tunani wani wanga matsala mai kawo shi mai kawo shi ne aka gano cewa a tara ta wuri guda ya fi barin ta a cikin inda ka fidda ta in baka samu kasuwa ba saboda an ka dauko ta ka tara ta sai amma an ka bar ta can ka rufe ta da hakkin ta ka kula da ita k'o wace sahiya kana kewaye ta to bangaren noma kuna samun matsaloli biskan noma eh bangaren noma muna samun matsaloli saboda wa'ansu wurare ruwa suke malelewa sosai sai su sa su ma amfani yawa saboda bangaren kaman gulabe haka akwai gulaben da suke shigowa cikin garake su lalata amfani kuma wannan muna nema ga gwamnatin namu ta nema mana wani kokari na wajenta ko wani bara shaka ko wani furuje don ruwa su rage shiga cikin garake mutane saboda masololi yake kawowa sosai saboda akwai mutane da yawa suke da garake bisa hanyar ruwa abin da yake kashe musu hanzari in aka ce in fara ruwa sai ka ga mutum ya kare shibka ruwa su zo su dauke mai shibka kuma baya da wani irin da za ya dauko ya mai da shibka sai dai ya bar garka a cikin lokacin ga na zahi kuna samun matsaloli cikin lokacin ga na zahi suka harka noma albasa ko kuma ta eh masololi ana samu amma banan ga ba za ni ce maka akwai masololi saboda yawancin lolin da ake samu nan dama rashin ruwa ne ruwa kamar in si kasa yawa kasan wanga ta albasa yanzu ta lokacin zahi saboda ba ta yiwa ka shibka ka samu kasuwar da za ka samu wacce kamar lokacin sezon. Domin gode Malam eh, Abdallah a matsayin ku na eh, shugaba na kungiya ta manoma kamar su irin matsaloli ne shekar ga ta bana kuka fuskanta fuskan harkar kamar ajiya da kuma sai da albasa. kun fuskanci matsaloli da kalubale bisa kan harka aikin kuna kuna ce kama kuna ajiya kuma kuna tsaye da menene matsalar da kuka fuskanta to mu da ma albasa yanzu zancen ajiye ta da mun fiddo ta cikin garaki kawai wurin sai da ta ne ake kaita ba mu ajiye albasa saboda ba mu da inda za mu ajiye albasa in ka ajiye ta ma shi ma matsala ne eh in ka ajiye ta ma lalacewa ne zati to gara ka kai ta abinda ka samu kawai ka saida ta ta fuskan harkar kasuwa akwai matsalar da ake fuskanta eh akwai ta saboda yanzu rani ne miki to albasa ba ta yin kudi akwai ta albasa amma ba ta yin kudi ba ta fuddo ko abin da aka kashe ma ba ta fuddo shi yanzu albasa ka uku ne ake da ta to in kai lissafi mai garka ba ya samun kudi to kuma wajen ka wakilin na karamar ah, hukuma ta tablet kamar a matsayinku na hukumomi na karamar hukuma ta tablet wa'in irin hanyoyi ne kuke bi domin taimaka ma su manoman domin matsalolin da suke fuskanta to hanyoyi kasan kala kala ne akwai hanyoyi na rashin ruwa babbar hanya babbar matsala ita ce rashin ruwa akwai kuma na canjin yanayi to waɗannan matsaloli ne guda biyu masu muhimmanci wajen noma to abin da ya shafi eh, ruwa kamar yadda nace da zu akwai proje da yawa masu masu taimaka ma manoma kenan a wajen ruwa ana yin sai-sai kamar a tare ruwa inda yake bi don ya yi kasa sai na fita yi ta cika da ruwa wannan na farko ne bisa zancen ruwa akwai kuma eh, proje masu yin rijiyoyi to ita garka an babu ruwa da ma ba garka ba ne tunda an baka da ruwa ba za ka yi noma ba idan ya zamanto ruwa ka yi shira kake yi sai an yi ruwan sama ka yi noma akwai lokacin da za ka yi makara to dole sai an gina rijiya a tar da ruwa masu muhimmanci kenan in ka samu ruwa a cikin garkarka za ka yi noma duk lokacin da ka ga dama amma an baka da ruwa ya zamanto jira kake wannan wani lokaci ba za ka yi noma ba abun da ya shafi canjin yanayi kowa ya san yanzu lokaci shekuruna na baya ruwa ake yi sosai kuma yawancin manoma yanzu da yake noma ya zama aiki na farko sun shiga hanyar ruwa mutum sai ya zo shiga hanyar ruwa ya yi garka kenan dole ruwa su zo su shiga su tahi da kasa. to mu kuke domin tallafa musu ko ku samu ku samu ku shawo kan wannan matsala da wannan matsala sai dai a yi sensibilizankin mutane su bar hanyar ruwa hanyar ruwa gara a barta a waye ba su kai ko eh, ko mutum ya bi ya yi in garka inda ya kamata ruwa ba su shiga amma duk da yake kasan kasan kasa ba ta da yawa dole wani lokaci mutum sai ya shiga irin waɗannan wurare eh, idan ya yi sa'a an yi ruwan sama ba su je gare shi ba sai ya ce shi ya yi garka amma shi ruwa ka san ko ba daidai ko ba jima sai ya biyo hanyar shi akwai shekarar da kenan za su zo su bata mishi noma kenan zai yi asara makon ka eh, wakilin mai gari na tabelot malam hassan kamar bangaren ku na masu gari na tablet masu kula da harkar talakawa kamar wani irin kokari ne kuke iya kawowa domin samun hayya ta a shawo kan wannan matsaloli da su manoman suke fuskanta to hanyoyin da dai za a bi na san dai dole ne a kokarin da dai mutane za su yi na nema a gwamnati yadda za a samu a rika shayo kan matsaloli waɗanda 'yan garake suke fuskanta kamar banna wadda ake samu wani lokaci ta ruwa in suka yi yawa da sauran lokacin da yake kuma ruwa sun ja ya kasance manomi a cikin garkashi baya iya noma ba saboda menene saboda rashin ruwa shi kuma bai da karfin da zai sayawa ya gina rijiya ya samu ruwa isassuwar da za a samu ya yi amfani da su a cikin garka ana bakin kokari na wajen bangaren hukuma saboda ana kawo proje-proje da dama kamar yadda adam ya fada masu tallafa ma 'yan garake suna tallafa musu da abin da ya koma rijiyoyi eh, tare wuraren da ruwa suka lalata kamar barash-barash haka suna yin shi wannan kokari da tare kuma ruwan da kansu saboda a samu na masu gari kamar na masu gari mu abin da abban mu guda ne kokarin da zamu duk wani abu wanda ya faru a cikin gari na banna da sauransu za mu isar da shi inda ya kamata mu isar da shi saboda a samu a gaji wannan banna da ta fuskanci wurin kuma kuna waye musu kai ana waye musu kai akan lalle mutane ma da kansu su ma dai wuri wanda yake an tabbatar da hanyar ruwa ne wannan wuri su rika shan yawa akan shi saboda kar irin waɗannan matsaloli su rika faruwa to manomi abu eh, za mu koma gare kamala abu kamar eh, wani irin shawara ne za ku iya bada bisa kan harkar ganin noma da kuma ajiya da kuma kasuwancin albasa na tafiya daidai a nan tabbalot. le eh, shawarar da za mu ba da zancen ga zancen albasa wannan <clears throat> saboda kasan ma talaka shi dama baya da daman ajiya dama wannan abin da ya fiddo shi wanda za a raba shi da shi za a nema ya ci riba da bai ci riba ba haka nan ne za a ci shi wannan gumin nashi eh, saboda wannan abin da za a ciyo shi wannan masaloli wannan masaloli ka san kowane kowane mutum da yadda yake gani daban ne tsarin mutane yana da wuya ni a gani na kaman lokaci sai wanda za ya shibka mai dubu kenan ya rage shibka ko dari biyar don saboda makwamcin shi shi ma ya samu ya shibka waccan dari biyar a bangaren kuna manoma ko eh in mutane sun yara don kuwa saboda in ni kadai na ci makwabci na bai ci ba kamar babu ribon. bayan, bayan wannan kuma don a ciyo masololi sai wajen sai wajen wajen da ake kai kayayyaki can ma ana samun matsala abinda yake sa ana samun matsala wani bi sai a bar mutane sun kai kaya sun kai kaya da sun kai kaya sai a ce musu su saya saya wannan akwai matsala sosai saboda kaya kabami kaman albasa in aka kai shi wajen union in gaggama masu union sai eh, abdallah ya yi zancen kwamitin da suka yi kwamitin nan kuma an diba mu manoma muna ganin matsalashi shi ne sai ya bar mutane sun fidda a ce yana kaza yana kaza sun fara fiddawa a ce kusa wani abin da yake gudu dama kakin a ce kakin a ce wannan dauka yan fara yinta shi nashi da za ya fidda shi ma bai ida ba shi ne yake kawo wani wuri kamar ka da wajen fangali dari uku maimakon ya yi buhu dari sai ka da bai kai ba ya yi buhu saba'in kenan ka yi asara tana yawa kudaden da aka kashe na buhu dari ne kai ka fuddo saba'in kenan zancen riba bai taso ba sai ka ga wannan ma matsala ce saboda mutane abin da ya kamata kowa union union da kanta ya kamata kowace union ta yi sari banan ga buhu kaza take bukata kowane union buhu kaza take bukata ton kaza take bukata don mutane su da kansu san ina ne suke ga noma union ina ne take ga abin da take ne kuma wajen abdullah ina ji lokaci na ta abdullah kashi abin da ya ci bisa kan yanzu muna zance bisa kan irin hanyoyin da za a iya bi domin ganin eh, harka noma da ka ajiya da kuma kasuwanci albasa komi na tafiya daidai kashi ya ɗauko zancen na ku akwai kuma wani kama hanyar za ku bi komin gani komi ya tafi daidai eh, to mu hanyar da eh, na gane kamar lokacin da muke sa doka doka ta a sai da kaya in kaya sun yawa Eh, in kaya sun yawa kenan eh, a sa doka a rika kai su sannu sannu saboda in sun je can lalacewa za su yi in suna cikin garka ba za su lalace ba saboda ba lokacin zahi ba ne lokacin nan ba lokacin zahi ba ne balle su lalace in an sun je cikin gari cikin union eh, inda ake sai da kaya can zahi ne adda koyi cikin sati guda ka sai lalace amma nan sai ya yi sati biyu ma bai lalace ba kenan a kai shi can yana lalacewa gara ana kai shi sannu sannu mu shawar mu eh, eh, kawai mutane dai kaman ba su gane ba eh, kaman rashin ganewa ne eh mine ne shawara ku ga su manoman domin gani wannan abubuwa ba su lalace kuma an kai su an tafiyar da su daidai kamar baka gane ba ai ya yayi kuka ce kamar in kuka ce su kawo in suka kawo wani lokaci su asara ne gare su kuma ku ba ku fitar da su ba yanzu kuma kai ka ce akwai dokar da kwasa kamar yanzu bisa dokar nan da kwasa akwai wani shawara da za ku yi domin gani kamar su sun samu ribar harkar kasu noman tasu ba su samu ba suka haɗu ƙasa su noma. shi wannan lokaci kaya ana son shi sai dai yawa dai ya hana mushi ya yi kudi yawa ne hana mushi kenan in ana kai shi sannu sannu sannu sannu ko kenan sai a ciri bashi kenan su zan kai shi kamin ya kare sai a ciri bashi amma an an kai shi gaba da lalacewa ne kawai zai kenan wata hanya ko yanzu kuke gani za a iya bi domin gani duka wani abubuwa ba su lalace kuma kasuwanci an yi shi daidai fuskar noma ta albasa eh, hanyar da za a bi a yi sensibilizar mutane waye kan eh, mutane waye kan mutane su gane to mun gode eh, sai mu komo wajen naku malam adam mi za ku ce ku wace irin shawara za ku iya bada wata hanyar za a iya bi domin noma da kuma ajiya da kuma kasuwanci na albasa a tabelot dai babu matsala to A hanya dai babba ta ba da karatu ne kamar a waye musu kawuna su gama su yi eh, kai guda domin a wasa kowa yana tahiyar shi ba za a ci gaba ba dole sai an zamana an tattauna masalolin nan a fuddo su a nemi maganinsu shi noma dole sai an haɗa kai an shawara ba kawai kowa yana wajen shi yana noma yadda ya ga dama kamar wadda abokhi ya ce dole sai an rage guri domin da ake dashen albasa ba a yi zance da masaya ba kenan dole sai ya kamata a haɗa kan mutane a yi magana da waɗanda za su saye a san kamar buhu nawa suka sau a cikin shekara in an samu wannan lissafi sai a dawo ga manoma a ce to kowane manomi kada ya wuce a ekta kaza sai a samu a ci riban albasa amma kawai ana aiki kara zube wannan ba za a ci gaba ba kullum ma baya za a koma to mun gode mala'adar adam malam hassan ku menene shawarar ku bisa kan hanyar da za a iya bi domin ci gaban noma da kuma ajiya da kasuwanci na albasa a nan tablet to ni dai abin da zan cewa abu dai mafi mahimmanci sosai sosai su manoman da kansu su hada kawunansu akan abin da ya koma noma ta albasa da kanta saboda lalle duk abin da ake ba da sari ba to lalle kam sai an fuskanci masaloli a ciki kuma zancen ajiya na albasa a cikin ni dai a lokacin da ake fidda ta albasa ban ga hanyar da za a bi ba a ajiye albasa a nan a wannan lokacin saboda mafi akadari ma mutum ya ajiye ta asara ne za a yi saboda ba a tana da wuri ba na musamman wanda yake gaya nata ne a adana ta dole ne kenan mutum ya dauke ta ya kai ta ko da bata kudi abin da ya tar shi ne zai kamawa ya zama cilas to ma mafi akatarin lokaci shi yake kawo faduwa yan garaken da kansu tunda abin ga dole ne in ka fuddo shi baka da wata hanyar da zaka bi sai ka tura shi can ka sayar da shi ko da ka sayar da shi da yan kudi kadan ka samu ka rage asara ni abin da dai zan cewa guda ne mutane dole ne su yi kokari wanda yake harka hada kawuna 'yan garaken da kansu su rika kuma su yi wani sari tsakaninsu wanda yake ko kamar wani komite ko dai wani abu wanda zai rika tahir da musu ayyukansu yadda ya kamata tsakaninsu da union wadance wadanda suke kai kayayyakinsu kuma kamar yadda abu ya fada wurin dakatan nan da ya fada na albasa haka nan ne saboda talaka wani lokaci yana fidda albasan shi a dakatar da shi in aka dakatar da motoci aka yi sari wannan to masu kudi da masu motoci kayan su suke dauka kai talaka wanda yake baka da mota sai ka fidda ka ta zamana wani lokaci maimakon ka fidda ta a saida ta a lokacin tana iya ta yi wata guda tana nan zube ba a sayar da ita ba to shawara ta daga nan kenan abin da ya kamata wurin nan dole ne mutane su sai a yi hadin kai hadin kai kin nan ne zai kawo maganin wannan harkokin to mun gode mm, malam ah, sai mu zo a ƙarshe gare ku malam abdallah a ƙarshe a matsayin ku na jagora na kungiya ta manoma kamar menene kuke bukata domin a tallafa muku ba su kan harka aikin naku bukata ku haka to ta taimako abin da muke bukata bisa harkar noma mutane su yi sari a yi sari wanda yake abun kar ya yi yawa wanda yake ya wuce abun da ake so kuma abun da aka samu kuma a mishi sari wani lokaci ba yawa ba ne rishin sari ne yake kawo e, eh, faduwa kaya to wani irin tallafi kuke so kama a tallafa muku ku bisa kan aikinku kama bisa duka kusa aikinku na noma da kasuwancinta da ajiyar da kuke yin albasa ya tafi daidai kamar taimako haka wani iri kuke so mu tallafin da muke so saboda union union cin eh, ba su da ba da karfin da za su abun ga za su sai za su sai albasa su tura shi wani wuri kawai abin da muka iya kawai dai eh, tsari ne kawai abin da kuke bukata shi ne nake son shi eh, abin da muke bukata kace ba ku da ƙarfi to me kuke bukata abin da muke bukata mu tsawo <laughs> eh ka gaishe babu eh, komai da ana sauraron ka ko ina to mm. abin da muke bukata mm. mu samu tallafi mu samu tallafi wanda za mu iya amma kanmu eh, mu taimaka ma yan garaki to tallafi akwai ai akwai proje proje wanda suke tallafa ma manoma akwai su wannan wanda suke tallafa ma kungiyoyi akwai ma gwamnati kuma mm, akwai gwamnati kuma to mun gode malam uh, abu yahiya kai ma manomi ne wani irin tallafi yanzu kuke so domin aikin na ku ci gaba na noma wani irin tallafi kuke so eh, eh, tallafin da ake so tallafin da ake so ya kamata gwamnati da kanta ta tallafa ma union union union saboda union ba aske akwai union da take da motar ta kanta wadda za ta dauki kayan da aka kai ta wutar da su don saboda yawancin matsaloli in ka ji in sa dauka kamar motoci sun yi karanci wa'anda suke daukan kaya ga union su kai su sama wa'anda suke nan sun yawa sai su kai kaya ga union union ta cika kuma union da kanta dama ba ta da motocin da shi ke na haya ne take daukowa kenan wanne ne shi ne matsala sosai ya kamata kowace union ya zamanto ta san da motocin da shike wa'annan garanti ne su zan daukan kaya saboda talakawa da lokaci ya yi su kaya fidda su ne za su yi su kai ku manoma bukatar me kuke eh, mu bukatar mu guda ce in ya zamanto na tallafi yawa in ya zamanto lokaci ya kai na kai kaya na fidda albasa zan cewa da ka fidda kayan ka ka kai ka samu wanda za ka raba ka da kayanka lami lafiya ba ka samu ka zamna nan ka saya nan wannan shine matsala sosai wanda yake kawo na yi zancen cewa yake kawo wani kayan shi ba su nuna ba za ya fidda su kamar yana ganin cewa an bayi maza maza ba ba za ya tarda kasuwa ba shine matsalolin na union union sai ka ga Eh, malam hassan ya ce ba matsala nake tabbata ba ni eh. taimako nake so yawa taimako wannan shine ya ce diba a gani saboda ku matsayinku na manoma eh. kamar wani irin taimako kuke so a muku domin duka aikin naku na noma taimakon da kuke so shine yawa in mun fidda kayan mu mun kai su mu samu kasuwa mu samu kasuwa shine kuma a barce mana ku fiddo kaya ku saida ku a ce ku fidda kaya da kun kai sai a ce a ga kaya ba mu bukatar su ba wa an ga muke bukatar su wannan shine musulmi hmm. fuskan noma ma aiku akwai eh. matsala wani lokaci da kuke kuka zance na ruwa da wani wane mi kuke so a tallafa muku domin gani matsalan da ta kare zamanto ta kare musallan namu na noma wannan baya karewa sai dai ya rage mi kuke so to a taimaka domin abin da muke so eh. kayan aiki wannan ya zamanto eh, gwamnati da kanta tana da inda ta manoma ta aje musu kayan aiki saboda kaman taimako kaman taki wa'ansu kayan aiki da fazon ya zamanto wannan na gwamnati ne wani baya da hali ya je kasuwa ya sayo kaya ya yi noma na kanshi amma in ya je wajen gwamnati ya kamata ta bashi kaya in ya fidda kaya sai a kula da aikin da yake yi in ya fidda amfanin shi ya saida sai ya maido abin da ya ɗauka saboda kaman haka nan ta tallafa mishi gwamnati saboda yawancin mutane yanzu ba nan cikin komin ba suke aiki yawancinsu ya kawo haka nan dole sai ka nemi wani mai hannu mai hannu da shuni ya maka kayan aiki ka yi aiki wani bi kawai in ya dauke ka ya maka kaya can kuma sai ka ga albasa an ba ta yi ba ku samu kasuwan ba aiki ne kawai ruwan eh, za ka ci To basu shinmu da sauraronmu nan ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu ta studio Kalangu bisa maudu'i na eh, noma da kuma kasuwancin albasa a ƙaramar hukuma ta tablet eh, yankin agades kenan jihar agades kalubalen da duka wannan abu ke fuskanta. To kun shi cikin muhawara abin da za a iya rikewa duka dai tattauna da aka yi eh, manoman da kuma masu gari da masu ikon sun ba da shawara manoma su haɗa kansu su haɗa kansu domin tafiya da aikin nasu na noma da kuma ajiya da kasuwancin albasa in suka haɗa kan shi za su samu riba mun kun ji min hira da malama adam amu wanda shine mai sa ido bisa kan harkokin tafiyar duka da ta shafi karamar hukuma ta tabelot kenan kuma malama adam amu mun gode ni ma mun gode Kuma kun shi muna tare da Abdallah Abubakarin wanda shugaban kungiya ce ta manoma a nan Tabelot East City. Malam Abdallah Abubakarin mun gode. Uh, ma mun gode. Malam Abu Yahiya Kader manomi ne a Tabelot. Malam Abu mun gode. Mu ma mun gode saboda da kuka mana tana yawa sai mu ce ba mu taba samun rediyo da ta kawo mana wannan kokari bisa kan cewa saboda kaman mun kai kukanmu ga duniya duka. Mun gode. Malam Hassan Barka wakilin mai gari na Tablet. Malam Hassan. mun gode daga yadda da kwaɗe sosai mu ma abin da za mu cewa mun gode muku mun gode mu kuma zuwa ku kuma Allah ya kara bunkasa rediyon ku ga ko ina a duniya saboda mun ji daɗi sosai sosai da wannan gayyatar da kuka mana muka fadi masalolin mu na noma a cikin garin Tablet mun gode sosai to mun gode masalam